mata. Mata ku ne taurari abubari sun kowa, so sangaye sai kai mun Shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa a cikin al'ummarsu. A yau mun samu bakuncin wata matashiya Fatima Abubakar Idris mai koyarwa a wata makarantar nursery. Ta ce tana koyarwa ne domin ta tara kuɗin da za ta shiga jami'a. Kuma ta ce burinta ta ganta ta sanya fararen kaya irin na likitoci. Ni dai na tashi ne a gaban iyayena na yi primary school a nan zurich fountain international school da na gama secondary school da ss3 da na gama sai na tafi na fara ss1 a best alternative hmm. sakamakon ban samu dai science ba da ita na yi burin ya tafi ss1 to saboda ban samu ba sai na tafi ss1 a nan na gama na yi kandi kuma alhamdulillah na fito da sakamako mai kyau wace shekara kika yi kandi 2015 din na to um, yanzu ne kike yi yanzu na yi applying ɗin biyu ke ne to amma due to some cases ne ko menene ɗan matsaloli so haka ban samu ba na samu wani course kuka medicine na apply ba mm. amma marks dina sai zo bai kai ba na samu 192 mm. to sai aka ce da problem tun da already dama ban sa ban sa wannan abinda mark din yake daidai cut of marks din yake ba sai na sa over haka sama da shi to sai na samu matsala daga nan dan ko for CTME e ma ban zana ba kawai na zama ban samu admission ba a duke yanzu sai na juya kuma polytechnic yanzu poly dai na kilima an ban admission alhamdulillah distribution da rage ma lab science na na apply amma bai samu ba shi ma aka bani statistics hmm. yanzu shi sha Allah polytechnic matan fada hmm. technology ne haka da matan fada ne yanzu statistics to yanzu kin ce kuma ke da kin so ki zama likita kin hakurar kenan eh to na ga kamar zan ɓata lokaci da abin da ya zuwa ni kawai zan yi amfani da shi ne to yanzu me kike yi yanzu kawai ina ɗan ragewa ne ina teaching a nan hmm. ɗan nursery ɗin nan ina koyar da su ne kafin ya samu kuɗin registration na je na yi yanki ba su da rai ne mahaifina da yi bai daɗe da rasuwa da rasuwa 2014 ya rasu to yanzu sai mahaifi kina fuskantar kalubale a wannan koyarwar da ke yanzu gaskiya alhamdulillah komai normal to me burin ki a rayuwa buri na kawai na ga na sa fararen kaya na likitoci amma duk da aka ina ga lecturing insha Allah zan. To madalla malama Fatima sai dai mu ce Allah ya yi da nufi. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. Thank you.